'yan hamayya 'yan adawa makiya al'ummar jihar kano aka ce suna ta shige da fice da za su kawo fitina ranar gobe da za mu yi zaɓe ta asabar 26 ga watan goma jira 2024 wanda cikin ikon allah al'ummar jihar kano saboda sun gamsu da irin aikace-aikacen alheri da kuma tsare-tsare na mai girma gwamnan jihar kano da kuma irin abubuwa na alkhairi da jam'iyyar nnpp take samarwa a jihar kano sun gamsu sun yadda za su zaɓi jam'iyyarmu mu a gobe ranar asabar insha allahu wanda wannan shine ƙalubalen da ke damun su kuma muna kira a gare su mu ba kan wallasa ba ne idan za su tuna muna gefe ba mu da kansila ba mu da chairman ba mu da commissioner ba mu da advisor ba mu da md ba mu da gwamna mai sata ƙura'a ba mu da mataimakinsa ɓarawon akwatu ba mu da ɓarawon dala a matsayin shugaba amma muka shiga gwamnati ga ƙarfin gwamnati ga karfin sata dala da suka yi amma saboda mu 'yan kwankwasiya dar muke haka muka watsi da su muka kada su muka facali da su kuma al'ummar jihar Kano suka dafa mana yau sun zama tsohon yayi ba a ta su ba a yayin su wannan ce mata suka shiga zaɓe amma saboda rashin kunya suke cewa wai suna ta wani mutsu-mutsu ku to muna jiran ku mu yanan fifi da yan kwankwasiya mu wa kan sa bane kuma duk wanda zai ba da labarin mu ba kan sa bane barin ku ne ku zai kamata ku ba da labari cewa eh lalle wa'annan mutanen cacas cas ne in ka ce musu kulle cas cas ne saboda haka a hirɗinku ku kiyaye mu zaɓe za mu zo mu yi shi al'ummar jihar kano cikin ikon allah za su zaɓi jam'iyyar npp matakin local government guda 44 insha allahu matakin mazaɓu 484 ya zuwa gobe insha allahu zuwa wannan lokaci da muke magana kowane ciyaman Allah ya da cike ikon Allah ya zama zababban ciyaman a jam'iyyar NNPP za su ci gaba da yi mutane aiki kamar da mai girma gwamna yake za su haɗa kai da shi a ci da jihar Kano gaba a ci da al'ummar jihar Kano gaba musamman harkar ilimi musamman harkar turara karatu musamman harkar gina makarantu musamman harkar samar da admission a tashiyar institution da jami'o'i domin mun gane sa jari a ilimi shine ci gaban al'umma na gode salamu alaikum